wadda shi nan duka mun haɗu da mu da kwamishinoninmu da jami'an tsaro domin shaida da kuma aiwatar da wannan kuduri da gwamnati ta yi na cewa an zakalo mutane waɗanda su ne za su kare garuruwansu kamar da muka faɗa wannan kuduri na gwamnati kuduri ne wanda ba mu da option dole sai mun shi na yadda za a kare al'umma wannan kuduri da muke da shi shine za a zakalo mutane masu mahimmanci masu mutunci masu hankali wayanda za su bi doka daga masarautu guda goma sha tara na jihar zamfara wayannan mutane da aka zakalo yau gashi mun shaidi yadda aka ba su horo a nan wurin horar da jami'an tsaro na rukuni na mobile 42 40 wannan shaidar da muka yi da kuma kaddamar da wayannan jami'an tsaro wayanda za su kare garuruwansu Shi ne abu na farko wanda muka yi daga cikin tsare-tsare da muka yi na canje-canje da kuma kawo sauyi da kuma ba da tsaro a jihar zamfara yau ga shi mun kaddamar da wannan horo da aka bada ko mun ga waɗanda aka bada horo abinda a kira na gare ku shine na farko da ku ji tsoron allah na biyu kuma ku sani ba an yi ku ba ne ko kuma an ƙaddamar da ku don ku je ku har ku da tarzoba a garuruwan ku an yi ku ne domin ku je ku kare garuruwan ku da al'ummarku sannan kuma ku bi ka'ida ta doka wajen aiwatar da wani abu wanda za ku yi na kare al'umma da rayukansu da kuma dukiyoyinsu ku bi duk wata ka'ida da masu baku horo suka horar da ku a kai domin kuna yi ne a matsayin jami'ai na tsaro na garuruwan kamar da muka faɗa za a ɗauko mutane daga kowace masarauta za mu ɗauki mutum ɗari biyar kuma za a ba shi wannan horo kuma za ku koma garuruwan ku ku yi abin da doka ta tanada da a kamar da muke faɗa da ababen da muke yi na yi ɗan majalisa na tarayya na san menene doka kuma duk abin da za mu yi za mu yi shi ne a dokanci shi ya samu kai na majalisa wata kwaskwarima da muka yi na dokoki da kuma sabbin dokokin da muka yi domin ganin cewa mun kawo ƙarshen wannan ta'addanci a jihar zamfara a dokance insha Allah to haka ina kira gare ku da cewa duk abin da za ku yi kun koma garuruwan ku kada ku yi tsokana amma ina son idan kun koma kada ku zamna wuri guda ku kai yaki. inda miyagu suke ku kai yaƙi inda enemies ɗinmu suke saboda haka kada ku tsaya sai an kawo muku farmaki za ku za ku ɗauki cewa an yi ku ne domin ku kare al'umma ga haka idan kuka koma za ku tafi da ku da ku? da kuma tunanin cewa kun san da gwamnati tana sane da ku kuma gwamnati ta naɗa ku don haka za ku ɗauki yaƙi zuwa wurin maƙiyanmu kada ku jira sai an kawo maku yaƙi ku ku ɗauki yaƙi ku kai ƙohar ɗakunansu shi wannan shi ne buƙatar mu gare ku kuma muna da insha Allah zato da cewa Allah zai ba ku nasara domin kun yi ne domin ku kare al'ummar jihar Zamfara muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare ku kuma ya ba ku galaba ga maƙiyan jihar Zamfara ya ba ku galaba ga mutanen da za ku kai ku yaka kuma yana tabbatar muku da insha Allah za ku ci nasarar wannan yaƙi kuma al'ummar jihar Zamfara za su yi murna da marhaba da wannan aiki da za ku yi kuma Allah da za a rubuta sunayenku da gwan a jihar Zamfara saboda kokarin da za ku yi don haka ina godiya kwarai ga jami'an tsaro domin tashi tsaye daga nan an ba da horo na musamman ga waɗannan bayan Allah domin su tahi su taya an tsaro yakin waɗannan makiya na jihar Zamfara. mun gode Allah ya saka muku da alheri Allah shi ba ku nasara Allah shi tsare ku kuma za mu sa duka masallatan jima'a ci gaba da muku addu'a domin ku samu cikakken tsaro na rayuwarku da lahiyarku domin cin galaba da yakin maƙiyar jihar Zamfara mun gode Allah ya saka muku